Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare da Yusuf Aliyu Haranda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, sha biyar ga watan Disamba na shekarar ɗaya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. ana ci gaba da fuskantar karancin cimaka a Somalia. Afghanistan ma ta bi sahun cikin kasashe masu fama da karancin cimaka. Ita kuwa Rasha ta ce za ta sa kafar wando ɗaya da kasashen yammaci. kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa batun neman hanyar samun zaman lafiya aka tattauna a taron gwamnonin arewa maso gabas a yobe all of the Nigerian military, paramilitary and others to ensure that they reach into the enclaves of insurgency. We must overthrow them. Haka kuma a ci gaba da fuskantar rashin zaman lafiya a Najeriya za mu ji abin da wani da ya tsira da ransa ya shaida mana. Eh, ina gona ina dan gyaran tumatur haka to sai ga wayannan yan ta'addan sun biyo hanya ya wata wata bakwai suka bude min wuta sai Allah da ya taimake ni da harbi hudu suka gangana biyar suka harban a cinya ta kai yanzu ga ni haka ina kwanta a A babban birnin tarayya Abuja kuwa za ku ji cewa ga gamayyar kungiyoyin mata da maza ne suka yi zanga-zangan neman zaman lafiya a arewacin kasar. sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin duniya Assalamu alaikum ku da Asaba, tare da fatar kun wayi gari lafiya. Wani babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewar Yanayin fari a Somalia yana ƙara ta'azzara duk da ruwa da ake samu a wasu sassan ƙasar. Ian Ridley, shugaban ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia, ya ce ruwan sama na baya-bayan nan bai isa ba, kuma matsalar fari na ƙara ta'azzara a ƙasar. Ba samu isasshen ruwan sama ba, don haka muna kiran wannan damunar mai ƙarancin gaske a wannan lokacin. Ridley ya shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka a jiya talata ya ƙara da cewar abu mai mahimmanci wannan na zuwa ne a kan gazawar damina ko ƙarancin damina a lokutan damina guda biyu da suka gabata yanzu muna cikin damina ta uku inda yawan ruwan sama bai kai matsakaicin matsayi ba shi yasa matsalar fari ke ƙara ta'azzara a ƙasar. Ridley ya ziyarci wasu yankuna da bala'i ya fi kamari a cikin 'yan makonnin nan da yake magana a Magadishu ya ce rijiyoyi da ba su da zurfi sun fara bushewa suna ƙara samun yawan buƙatar rijiyoyi. A jiya talata Burtaniya da Pakistan suka ba da shawarar mayar da martani ga duniya baki ɗaya game da haɓaka agajin jin kai ga Afghanistan. wacce ke fuskantar matsananciyar yunwa da taɓarɓarewar tattalin arziki bayan Taliban ta mamaye ƙasar. Christiana Tauna, babban kwamishinan Birtaniya a Islamabad, ya shaidawa wani taron ƙarawa juna sani na ƙasa da ƙasa a Islamabad, babban birnin Pakistan, tsarin haɗin kan Afghanistan shine burinmu. Ina so in jaddada cewar Burtaniya na ɗaukar matakai da suka dace muna ganawa da Taliban. Jami'in diflomasiyyar Burtaniya ya jaddada cewar batutuwan da suka shafi yaƙi da ta'addanci, ‘yancin tsiraru, ‘yancin mata da ilimin ‘ya'ya mata na nan a tsarin tattaunawarmu da Taliban. Ministan harkokin wajen Pakistan, Sheikh Mahmud Qureshi, ya shaidawa taron ƙara juna sani cewar gwamnatin Taliban ta baiwa duk kasashe da ke makwabtaka da Afghanistan da sauran kasashen yankin tabbacin cewa ba za a bari a yi amfani da kasar Afghanistan ba wajen kai ta'addanci. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban jami'in diflomasiya na Rasha ya yi gargaɗi cewar Moscow za ta mayar da martani ta hanyar soji tare da tura makaman nukiliya na dabara idan NATO ba ta ba da tabbacin kawo ƙarshen faɗa a yankin gabas ba. Kalaman nasa na ƙara dagula alƙibla a aron gama da ake yi tsakanin Rasha da ƙasashen yammacin duniya kwanaki kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden da Vladimir Putin na Rasha. suka gudanar da wani taron bidiyo na tsawon sa'o'i biyu da nufin sasanta rikici da ya kunno kai kan yunkurin sojojin rasha da ke kusa kai kan iyakokin ukraine inda ake kiyasta cewar kremlin ta tara dakaru kusan dubu ɗari barazanar matakin na ministan harkokin waje Sraje Berkov na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun fargabar cewa Putin na duba yiwuwar ƙara kutsawa cikin ƙasar Ukraine a wani mataki na sake mamaye yankin Crimea da Rasha ta yi a shekarar 2014 da kuma ƙwace wani yanki mai yawa na yankin Donbass da ke gabashin Ukraine da ke iyaka da Ukraine da Rasha. A cikin wata ganawa ta wayar tarhojiya, Boris Johnson na Burtaniya ya maimaita wa shugaban Rasha gargaɗin cewa duk wani maimaituwar abin da ya faru a shekarar dubu biyu da goma sha hudu zai haifar da gagarumin sakamako kuma duk wani mataki da zai haifar da hatsaniya wanda rasha ta iya sanadi tabbas za ta ga ɓacin ran ƙasashen yammaci. kafin yusuf ya sake da da labarai zamu leƙa najeriya inda gwamnonin shiya arewa maso gabas suka gudanar taron su a jihar yobe tare da tattauna batun taɓarɓarewar tsaro a shiyarsu ga haruna dauda biyu da wannan rahoton an gudanar taron gwamnonin shi a maso gabacin Najeriya a garin Damaturu da ke jihar Yobe wanda ya samu halartar gwamnan jihar Yobe wanda kuma shine masokin baki Alhaji Mai Malafu ne da kuma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da gwamnan jihar Gombe Alhaji Inuwa Yahaya da kuma mataimakan gwamnonin jihohin Bauchi da Taraba da kuma Adamawa. Taron kuma ya samu halartar sarakunan gargajiya daga jihohin Borno da Yobe da manyan sakatorin gwamnati da jihohin a arewa maso gabacin Najeriya guda shida wanda ke fama da kalubalen tsaro alhaji maimala bunde shine masokin baki wanda ya manace dukkanin bakin gwamnonin wanda ya kira gwamnatin tarayya yana mai cewa implementation of the green red green wall and actualization of the Mombila hydropower project among other major issues ya ce ya kamata gwamnatin tarayya ta farfaɗo da batun tafkin chadi kuma magance batun zai ƙasa da kwararon hamada da ake kira garin world da kuma wata batun lantarki na mambila dai wasu matsalolin da ke addabar shi arewa maso gabacin najeriya sai dai gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum ya yi jawabi a wajen taron da kasance karon na shida kamar haka. As you are aware, one of the most formidable challenges we have been facing in the northeast and indeed Nigeria as a whole is the issue of insecurity, largely characterized by death all insurgency, kidnapping, banditry, gender-based violence, among others. Kamar da aka sani ɗaya daga cikin matsalolinmu a wannan shiya na arewa masa gabacin Najeriya da kuma faɗin ƙasar Najeriya shine batun matsalar rashin tsaro wanda ya da ta'addanci daga garkuwa da mutane don neman kuɗin fasa da fashi da makami da cin zarafin jinsi da dai wasu abubuwan da ke damu a wannan ƙasa. about massive unemployment, extreme poverty, Ya ce akwai matsalar kashe wando ga matasa da matsalar rashin aikin yi da kuma talauci. Wannan na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addaban ƙasar mu da shi da arewa maso gabashin Najeriya. All of the Nigerian military, paramilitary and others to ensure that they reach into the enclaves of the insurgency. Ina so yin amfani da wannan dama in kira ga sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro don su tabbatar sun isa inda 'yan ta'addar suke. Ya kamata a bi su duk inda suke. A cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum wanda kuma ya kasance shugaban taron. An yi fita da bayanin karshen taro wanda mai da hankali akan matsalar tabarbarewar tsaro a shirin arewa wasu gabacin Najeriya da kuma dukkanin gwamnonin suka yi na'am da shi da batun karancin wutar lantarki da ake fama da shi da a wasu sassa daban-daban na Najeriya da kuma batun cibiyar nan na shiyar arewa masu gabacin najeriya wajen samar da ababen shiyar arewa masu gabacin najeriya da matsalan boko haram ya yi yawa ta'adi haruna dauda biyu muryar amurka daga damaturu a najeriya A gaida haruwan Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC inda yanzu agogonmu ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma na dare. Yanzu dai ga Yusuf ɗauke da ƙarin wasu labaran. Kusan 'yan majalisu masu ra'ayin mazan jiya ɗari ne suka kaɗa ƙuri'a a jiya talata don nuna adawa da sabbin takunkumin hana yaɗuwar annobar coronavirus. wanda ke fuskantar babban rauni ga ikon Firaministan Birtaniya Boris Johnson tare da tambaya game da shugabancinsa bayan wata rana da aka yi rashin nasara a fafutukar. Johnson ya fuskanci babbar tawaye ga gwamnatinsa a karon farko daga 'yan jam'iyyarsa kan matakin da ya ce ya zama wajibi don daƙile yaɗuwar sabon nau'in Omicron. sabbin dokokin waɗanda suka haɗa da umurtan mutane da su sanya abin rufe fuska a wuraren taron jama'a da kuma amfani da izinin covid-19 a wasu wurare an zartar da su ne saboda babbar jam'iyyar adawa ta laibo amma boren ya ƙara matsin lamba kan jansan wanda tuni ya shiga wata badakala kan wani rahoto da aka ruwaito daga ofishinsa da ke donin a bara. lokacin da Birtaniya ta kasance cikin kullen COVID-19 da kuma gyara mai tsada na gidansa. 'Yan majalisar masu tayar da kayar baya sun ce ƙuri'ar gargaɗi ce da ya kamata ya canza yadda gwamnati ke gudanar da ayyukanta ko kuma ya fuskanci ƙalubalen shugabanci. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala har yanzu dai muna najeriya kuma kan batun tsaro inda kungiyar gwamnonin kasar ta sha alwashin jajircewa akan dukkan hanyoyin da za su samar da sauƙin matsalolin tsaro a cewar shugaban kungiyar gwamnan jihar ekiti kayo dai fayani a daidai lokacin da lamarin tsaron ke taɓaɓarewa. Ga Muhammad Nasir da wannan rahoton. Yadda 'yan bindiga ke ci gaba da kasar yankunan arewacin Najeriya na ci gaba da tayar da hankulan jama'a tare da kiraye-kiraye na neman mafita. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar wadda tana cikin jihohin da ke fuskantar munanan hare-haren ta'addanci. Bayan ayaran da shugaban Najeriya ya aika domin ta'aziyya akan matafiya da aka kona da kuma ganawar da gwamnan jihar ya yi da shugaban kasa ya yi masa bayanin yanayin tsaron jihar wannan karon ayarin dandalin gwamnonin najeriya ne karkashin jagorancin shugaban dandalin gwamnan jihar ikiti kayode fayemi ya kai ziyara jihar inda har ya yi alwashin jajircewa wajen ganin an samu mafita ga waɗannan matsalolin Ƙasarmu na buƙatar jajircewa kan gano dalilan waɗannan ayyuka na ta'addanci da kuma muke kawo waɗannan ayyukan dole mu zama cikin shiri a zaman mu na shugabanni mu yi duk abin da muka iya yi cikin karfin iko na doka ta bamu mu goyi bayan shugaban ƙasa a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin kuma a zaman mu na gwamnoni za mu ci gaba da yin aiki wajen neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya cikin jama'ar mu da kuma tabbatar da hukunta masu aikata ayyukan ta'addanci gwamnan sokoto aminu da tambuwal ya ce lallai akwai bukatar tashi tsaye ga wannan matsalar da dukkan abubuwan da masu aikata ta'addancin ke aikatawa ta bayyana fili cewa ba su da wata kyakkyawar akida kawai makiyan bil'adama ne kuma mu da an mutanen kirki dole mu kalle su a zama hakan kuma mu sa wando ɗaya da su to sai dai sa'o'i kaɗan kafin zuwan ayarin na dandalin gwamnonin najeriya an samu kai wani hari a yankin isa har ma na samu zantawa da wani wanda ya tsallake rijiya da baya wanda ke kwance a asibitin isa akan raunin da ya samu a cikin harin. ina gona ina dan gyaran tumatir haka sosai sai ga wayannan yan ta'addan sun biyo hanya sun kamo mutum hudu daga can ƙauyen mu na garin da kuma sun same ni a gona shi ne ke ni ba su tsaya wata wata ba kawai suka buɗe min wuta to Allah dai ya taimake ni da harbi hudu suka zangane biyar suka harban a cinya ta kai yanzu ga ni haka ina kwanta a asibiti sannan bayan ni kuma yanzu haka mota guda biyu masu tahowa su gane mu kuma sun kare su sun tafi da fatan zaɓi cikin daji da yammacin nan. mazauna yankunan dai na ci gaba da kira ga hukumomi na neman ɗauki. da gwamnatin jiha ta ɗan duba mu da idon rahama akan wannan kan ya damu don bai kamata ba majan mu zanna ba mu neman abin da muka ci tun da nan ga hanya ga sana'a Allah Allah abincin mu a taimaka mana mutanen nan na jakarawa gaba ɗaya babu kowa ganin kango ne nan suka ladewa kana tawa sai sai ya da wuta ya kamata a taimaka mana da jami'an tsaro na ɗaya mana cikin point da waɗannan kiraye-kirayen da suke yi mazauna yankunan dai na da kyakkyawar fata ta samun ɗauki akan wannan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir Idan muka leƙa babban birnin tarayya Abuja kuwa, ƙungiyoyin mata da maza ne daga shiya arewa suka gudanar da zanga-zangar neman zaman lafiya. Wakilin murya Amurka Abuja Madina Dauda ta halarci zanga-zangar ga kuma rahoton ta haɗo mana. Yadda masu zanga-zangar suka dinga kokawa kenan a dandalin haɗin kan al'umma da ke Abuja, inda suka kwashi sa'o'i suna zagaya wurin ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubuce daban-daban da ke nuna alhininsu. Akwai allon da ke cewa Northern Lives Matter a Turanci, wato rayuwar ɗan Arewa na da muhimmanci. Rahama Abdulmajid tana cikin mata da suka shirya zanga-zangar. Mun fito ne mu nuna fishinmu da baƙin mu da damu damuwar mu akan abin da yake faruwa a Najeriya musamman a arewacin Najeriya na kashe-kashen da ake yi ba dare ba rana ba mata ba maza ba yara ba manya kowa a ciki kauye cikin gida birni ko ina arewa ta kasa zama lafiya mun fito ne mu nuna fushinmu ga shugaban kasa akan cewa alkawari ya mana cewa za mu samu tsaro ba wannan bane abin da muka zata ba ba wannan bane abin da yasa muka zabe shi ba ba mu zabe shi kawai dan muna son sa ba sai dan mun zabe shi akan cewa mun yarda da cewa shi mai gaskiya ne ne in yi alkawari mai cikawa ne wannan abin da muke gani ba shi bane abin da aka yi alkawari ba ita ma Zainab Ahmed Marshall wacce aka fi sani da Bintul Hijaz ta ce sun ɗauki shawarar shugabannin kungiyoyin musulmi da suka ce a rika jan ayoyin alkur'ani akan mahukuntan ƙasar domin su gaggauta ɗaukan matakai muna sauka miliyan ɗaya a yanzu haka ba mu tsaya mun ce mun iya wa kanmu ba mun dangana da Allah dan shi ya iya shi kuma zai iya mana amma Allah bai ce mu kwanta a gidajenmu ya sako ya taimake mu ba cewa yayi bawa tashi in taimake ka to in ba mu tashi ba ko ba zai taimake mu ba ba wai mun tsaya Abuja kawai bane duk jihohin arewa mun fa fara kiran mutanen nan kenan fa sai fa sun dau mataki fa to sai dai ga masanin al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso wanda shi kanshi yake cikin ayarin masu zanga zangar yana ba da shawara ne akan yadda za a magance matsalar muna da ma'aikata masu kishi muna da ma'aikata masu kwari waɗanda suka san aiki a kawo musu kayan aiki na zamani a yi musu horarwa ta zamani kuma a ɗauki ƙarin ma'aikata yaran muna nan matasa a ƙananan hukumomi da ƙauyukan mu idan kowanne akwatin zaɓe za a ɗauki mutane guda arba'in a kowane akwatu 'yan shekaru goma sha bakwai zuwa ashirin da biyu idan mazaɓa tana da akwatu goma mutum dari hudu kenan idan karamar hukuma tana da mazaɓa goma mutum dubu hudu kenan muna da ƙananan hukumomi dari bakwai da saba'in da hudu a najeriya dukkaninsu suna bukata kuma dukkaninsu suna da yara matasa 'yan waɗannan shekaru wanda za su yi aiki wannan ne mafita ɗaya daga cikin babban aikin shine a samar da wannan sannan a samar da canjin tsarin yadda ake gudanar da harkar tsaro ya koma an yi amfani da tsarin nan da ake cewa daga ƙasa zuwa sama sannan kuma a yi da amfani da dabaru guda biyu dabaran naushi da nasiha. A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin ganin yadda al'amuran za su canza kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari da ma shugabannin hukumomin tsaro suka yi wa 'yan ƙasa alƙawali. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah kyauta a gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo har dubu ɗaya biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita iri da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Yanzu a nan Washington DC mu na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha tara na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na fuskantar kakkausan suka isa zargin nuna halin ko oho kan tsanantar matsalar tsaro a arewa maso yamma. To in har ana ɗauka anwa shi Jonathan waka zuwa mai marafa kan to kamata yanzu muku mai wata waka ta zuwa mai hula Lagos don gashi an kashe yan uwanmu amma mai hula ya tashi ya Lagos wurin kaddamar da littafi jama'a assalamu alaikum yan najeriya da dama musamman a yankin arewa maso yamma na ci gaba da kokawa kan ƙara ta'azzarar matsalar tsaro a yankin inda 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare da kisan jama'a da kuma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa hare-haren da 'yan bindigar suka yi ta kaiwa a 'yan kwanan nan a garuruwan gabashin jihar sokoto da wani yanki na jihar zamfara har ma da jihar katsina da suka yi sanadiyar rasa rayuka fiye da ɗari ɗaya a cikin 'yan kwanaki kalilan ya sa jama'ar yankin soma tunanin ko wata ƙullalliya ce aka shirya domin tarwatsa yankin. harin baya-bayan nan da aka kai a jihar sokoto inda 'yan bindigar suka kona motar safa da ke makare da jama'a ciki har da mata da ƙananan yara ya sa al'ummar jihar cikin shakku da zargin shugaba buhari da gwamnatinsa sun yi watsi da su a yayin da suke fuskantar mummunar matsala hakan ko ya biyo ne bayan ziyarar da shugaban kasa ya kai a jihar Legas domin halartar bikin ƙaddamar da littafi kan tarihin rayuwar wani ɗan ƙasa. washe garin ranar da aka kai harin na sakkwato lamarin da wani jigo a jam'iyyar apc a jihar kebbi sani dododo yake ganin sam bai dace ba a wannan lokacin idan a lokacin da muke apc muka ce ma pdp zuwan mai marfa kano wanda muka ce ma jonathan ka tuna abin da faru yanyan aka samu tashin bom jama'a sun ka kone cikin mnk ko in ce bas bas din na masu ɗaukar jama'a maimakon shugaba jonathan ya tsaya kai jaji ko yan mutane sai wuce ya kano wani wani taro na su na jam'iyyar sa ibrahim shekaru zai koma cikin pdp ko ba eh. ka ba to a sai kaga kusan tarihi na mun maka da tarihi kusan tarihi na mun ta kansa mun ko lokacin da wuta aka ban kama jama'a wuta to in har ana ɗaukar anwa shi jonathan waka zuwa mai marafa kano to kamata yanzu muku mai wata waka ta zuwa mai hulla lagos don gashi an kashe yan uwanmu amma mai hulla ya tashi ya lagos wurin kaddamar da littafi littafin littaye ya kamar rayuwar jama'a shi shugaban kasa kwanaki ba ya je dubai ba don me da bai aika waka sun fita ba bai tashi ya je abuja don me da bai aika wakilai sun fita ba in dai shugaban kasa na iya tashi ya je dubai wurin lalura haka ɗaya harkar kasuwanci me yasa da bai iya tashi ya je sokoto sai a ce sai aka wakilci ba mamaki gani tarihin wannan gagarumin dan siyasa da sa shugaba ba ne ta can kaddamar da littafi to abin da adun magana shine zama ne babban dan siyasa ya daidai da rayuwar dan adam guda siyasar gaba ɗayanta mina na da an ka zo da ya ba da gudunmuwa har buhari ya zama shugaban ƙasa mun ka jama'a a najeriya kauli ba mu kare su da dukiyar su ba to yan gaskiya da ku abu kaddamar da littafi sarurin tausaya mara rayuwar da an karasa in a wani abu ya zo lokaci kamata a duba a gani kamar da annabi ya ce harul umuru a suɗa mai bika al'amari kan sai ka tsaya tsakiya sai ka duba gani shin ga rasuwa an samu ta mutane an kona su da kaddamar da littafi sai ka ce masu kaddamawa ka aika wakilin saurin kaddamar da littafi kai ka shigo da gudu ka wurin jajin dama jama'a wannan shi ne gaskiya lamari ina layi in mataimakin shugaban kasa zuwa wakiltar wurin kadamar da littafi wannan shi ne gaskiya to abin da muka ga magana yau saboda muna mun ka tuhu mun ka ce duniya babu wanda an mutu irin buhari tsakanin da allah har gobe jiran muhammadu buhari mutumin kirki amma wannan sakaci kuma na bane al'ummar siyaka shi ko ba za mu kyale ba mu hito ga hili lokaci ya tun ruwa ruwa da wani abin nan mukarimu da wani bilkidiri da wani hauma hauma duk babu shi a yato zaharan a fuskanci al'amari yadda yake mu'amala kan mu gaskiya wannan duk wani wanda ka jin yana son Buhari wallahi da kai mu son Buhari ba amma kuma bai yiwuwa don kana son mutum kaga za a haɗawa cikin rija da kai da shi da mu da ku a kuma a yi zaune. A ra'ayin ɗan rajin samar da zaman lafiya a Najeriya, Comrade Aliyu Waziri laifin ya fada ne kacokan kan makusantan shugaba buhari domin ko yana da karancin mutane da ke zagaye da shi da za su gaya masa gaskiya komai dacin ta. Wallahi ni ba na taɓa ganin laifin Janar Muhammadu Buhari ina ganin laifin wa'inda suke aiki da shi. Irin manya-manyan mutane da suke gindinsa su ne ba sa faɗa masa gundarin abubuwan da yake faruwa a arewacin Najeriya. In ta ɗoro ma bai san cewa an ƙona mutanen ba sai da ya tafi Legas ya dawo. Wannan shi ne dalilin da ya yasa nike ganin ban ga laifinsa ba saboda duk yanda yake mutum duk da yake aiki yana da wakilai da ya sanya su a gindinsa hannunsa wa'inda kuma za su sanar musa wanda kuma suka hana shi suka hana mutane su rinka samun daman sa na ji ba farawa ma yana cewa ya nemi ganin janar muhammadu buhari ba bashi a gan shi ba yake neman zaɓe ba har gidansa yake zuwa a sokoto amma duk wannan magana muke na kan mutanen da suke gindinsa su ya kamata su rinka sanin matsalolin da ake ciki suna gaya masa gaskiya ma ya tura tawaga mai karfi karkashin janar baba ganin munguno ba shi shawari kan harkokin tsaro wannan tawaga ta dade ana tura ta ta daɗe ana tura ta harkokin tsaron arewacin najeriya magana yake nema shugaban ƙasa ya rinka fitowa yana yi karara kamar misali zan baka joe biden na ƙasar america kwana-kwanan nan suka samu goguwa da ta zo daily basis za ka rinka kallon sa yana addressing ɗin ƙasarsa daily daily basis wannan halin da muke ciki na tsaro yana nufin magana shugaban ƙasa ya rinka magana akai in ka kalli ko lokacin da shugaban ƙasa ya ce zai koyar da inyamurai da yaran da suke ji ai maganan ne ya gigita su kowa ya rinka fitowa yana inda wannan maganganunsa zai rinka za a rinka sa shi yana wannan maganan wallahi tsakani da Allah wasu abubuwa da yawa za su yi sauki to sai dai kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu yana ganin ai shugaban kasar tamkar ya je da kansa ne a sakkwato da sauran wuraren da ke fuskantar matsalar tsaro la'akari da karfan kwamitin da ya aika a jihohin waɗannan abubuwa da suke faruwa ku daɗi babu wanda ya so soyi irin waɗannan abubuwa da suke faruwa sun saboda haka ita gwamnatin najeriya ai ba za ta yi fushi kan mutane da su nuna damuwarsu a kan abu mara daɗi ba mu yanzu dai abin da yake gaban ba wai jayayya muke da mutane don su ke a ɗau mataki ko a yi kaza ko a kaza ko ba mu jayayya da mutane mu abin da muke so shugaban ƙasa kamar da tura wannan wakilci na a ba mutane haƙuri a yi jaje a yi tattauna da duk wanda yake a ƙasa gabanin ƙananan hukumomin da abu shafa gwamnatin jiya kuma alhamdulillah in ba da haɗin kai an tattauna ji shawarwari na su da ƙwararru na soja da na masu bincike na sirri na wani za a tattauna kuma a ga mataki da za a ɗauka abin da ke gaban shugaban Muhammadu Buhari ya za a kawo ƙarshen wannan barna da ta'adi da kashe-kashe da shi na abin da ke gaban sa. kuma duk ce ko ba a yin komai akan wayannan abubuwa ko kuma da yake an san su sun ɗaya kuɗin tsaro sun kasa a kan teburi sun sa aljihu su wanda da ra'ayin mutum ce gwamnati ba ta iya ba ba ta yi wannan duk na ji muna kuma dai abin da nake so da ke to Allah da Allah ya wani abu ya fi ƙarfin siyasa barna ce ake wa al'umma barna ce ake wa ƙasa kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa ba wani bambanci na siyasa babu ribar siyasa don muke a haɗa kai maganin wannan na gaba ki da. To bari mu karkare shirin namu na yau a yankin kudu maso gabashin Najeriya inda wakilin mu Alfonso Okorigwe ya tattauna da Farfesa Gregory Ikechukwu. wani hamshakin ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa da yanzu haka yake neman tsayawa takarar gwamnan jihar abia dangane da hanyoyin shawo kan matsalar tsaro da shi ma yankin ke fuskanta. Well, this uh, rising insecurity, politicians do their bit. You have to blame them, but whom do they use? Are the youth. So the youth inability to have all the resources in their hand, then Ya ce ana sukar 'yan siyasa kan batun matsalar tsaro, amma shin da waye suke amfani? Suna amfani da matasa ne. muddin matashi yana da abin yi kana so ka yi amfani da shi ai zai ki yanzu shawara ta a nan ita ce gwamnoni su daina kiran kansu dattawa saboda 'yan kabilar ibo suna da dattawansu kuma ya kamata a kira waɗannan dattawa kan teburin sulhu su yanke shawara kan abin da ya fi dacewa yayin da gwamnoni za su aiwatar da duk wata shawarar da aka yanke ta haka ne za samu mafita. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa nasiru adamu el hikaya da alphonsus okwerube bi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to madalla a gaida murtala masu raro baki da abin da ya sauwa kenan a shirin mu na yanzu kuma an jima kaɗan nan da sa'o'i biyu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin da karfe takwas na wannan safiya shirin da zai zo muka da shirin ciwon ya mace kafin mu sallama muna mika sakon fatan alkhairi ga mai sauraron mayo da kullum tukur assalamu alaikum da ke unguwar nasarawa a garin gumel yanzu a madadin yusuf aliyu harande da na gabatar da shirin da kuma salaman aboko wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr peter Mr. Phil hashin gumin ke cewa sai da hantsi mun sake haduwa. Salamu alaikum.